ta da yanzu kuma sai shirin rayuwata rayuwata mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana aisha shehu kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yau dai shirin rayuwa ta yayi duba ne akan yadda rayuwar matan da suka yi ritaya daga aiki bayan shekaru da dama suna aiki ke kasancewa. A tsarin rayuwa dai komai da lokacinsa. kuma da lokacin da ya dace da shi haka wannan lamari yake ko a rayuwar ɗan adam ko ba mutuwa akwai tsufa irin ayyukan da mutane ke yi sannu a hankali ƙarfi na ƙarewa dole a dangana a haƙura sai dai da yawan ma'aikata kan shiga halin ni'yasu daga zarar lokacin ritaya ya yi duba da cewa ba kowa ke sana'a ba hasali albashin baya isar su sai an ƙara da bashi ko na banki ko na al'umma Wannan lokaci na ritaya na kasancewa mai matukar wahala musamman ga mata. Domin baya an saba da rayuwar aikin gwamnati na tsawon shekaru, a waye gari babu wurin zuwa sai zaman gida, babu kuma kuɗin sayan kayan kyale-kyale. Domin mace a tsarin ta ba ta tsufa da gayu. Babu abin yi, babu kuɗin shiga, babu abokin hira, sai damuwa da kadaici. Ganin cewa dole sai an yi ritaya ne yake da kyau a shiryawa zuwanta. amma saboda sakaci na ɗan adam wannan lokaci na ritaya na riskan ma'aikata maza da mata ba tare da sun tantance ba abin tambayar shine wane yanayi rayuwar matan da suka yi ritaya ke kasancewa dangane da batun mun gayyato muku madam fatime amadu malamar makaranta da ta yi ritaya da kuma dr isa yusuf masanin zamantakewar jama'a kuma malami a jami'ar da magaram da ke jamhuriyar nijar amma kafin nan Ga rahoton da abokiyar aiki Azima Bashir Aminu ta haɗa mana. Rayuwata. Damuwa kadaici rashin aikin yi da makamantansu ne abubuwan da mutanen da suka yi ritaya ke fuskanta da zarar sun bar aiki maman umaru shafi'u masanin dokokin aiki ne a nijar ya mana karin bayani a kan tsarin ritaya ma'aikacin da suke zuwa ritaya sai wanda aka ɗauke su a wata-wata ana biyan su ko kuma aikin gwamnati ko kuma aikin soji shi ne ake ritaya shekarun tahiya ritaya eh, dangane da aikin ne da kake yi daga shekara arba'in da 48 zuwa hal biyar. ake tahiya retret. To ko wani hali matan da suka yi ritaya ke tsintar kansu a ciki? Madam Aisha tilawali malamar makaranta ce da ta yi ritaya. Lokaci ne wanda gaskiya da daɗi da wuya. In dai kana cikin lahiyarka daɗin ya yawa. tunda ba ruwanka da komi ba ruwanka da kowa baka cewa sai ka tambayi uzini ko zaka yi wani abu kana da yancin kanka wannan ma babban arziki ne bai ga mata hatta wasu mazan da suka yi ritaya na shiga damuwa a sabuwar rayuwa da suka shiga kamar yadda Mato Haruna ya shaida mana. Akan ga wasu wanda suka mai da wannan abin kaman karshen duniya ne zo sai su sare ma rayuwar za ta zo to shi kuma komi na Allah ne dan in sun tuna ai akwai wanda ba su aikin ma kuma suke ci suke sha suke rayuwa kenan retreat bai kamata ba ta ba mutum tsoro Ganin irin tarin matsalolin da masu ritaya musamman mata ke fuskanta ya kyautu ma'aikaci ya shirya ritayar shi kamar yadda Madam Sula Zulaha ke cewa. Ma'aikaci ya kamata ya shirya retret in shi kahin retret in tariske shi. Kaɗan-kaɗan iya ta nadawa, iya tattalawa, iya maida a share. amma a rayuwar wannan ta yanzu kuma sai ga kahin kake shirya wai kuma har lokacin gashi nan ya zo ya riske ka eh, rayuwa ce ta musamman da ɗaya dai akwai hutu na biyu kuma zaman banza ne zaka kashe jikinka ko ina ga talauci. Sai dai yayin da wannan lokacin ritaya ke kasancewa na damuwa ga waɗansu wasu ko babbar dama ce gare su ta tabbatar da wasu abubuwa na ci gaban rayuwa. RFI. Madalla an gaida Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawa ta da Madam Fatima Amadu malamar makaranta da ta yi ritaya. mu dai rayuwar mu mu mata tukwa yan retiret ba ma maza ba kamar a ce mutum ya zo ya zamana haka bai aikin wari bai na baki ko kuma bai wata sana'a bai wani abu a wannan lokacin kaga shi ma ana samun wata yan matsala kaɗan kwa akwai damuwa kenan zama kadai ta kama ita ma wani abu ne akwai damuwa wani aiki na in kana tafiya kana tare da mutane abu ka aiki kuna tare kana jin daɗi ana eh, ɗauke ma kowa kewa ko da yake yanzu kewa tamu ba ta bace tunda akwai shikoki eh yanzu uwayensu sun fara aiki su sun tafi kuma mu kuma a kawo mu shikokin to su ne suke huda mu wannan kewa wanda ya shekara talatin yana aiki a ce rana tsaka ya bar shi kina ganin cewa ba wata cikas da zai samu a rayuwarsa? Yana kame cikas bai kame shi. Yana kame cikas saboda ya riga ya saba. Bai kame shi cikas saboda ya riga ya gashi. Eh aikin da ya yi a ta shekarun bai iya ce ya yi su a yanzu. eh amma kaga akwai wanda muke zamana yanzu haka kama yantaka ka zamana kenan yan bayan ka kana kwatanta musu su bi a hankali su ma su yi abin da zai su kare lahiya tunda kai ka kare lahiya in ba da yanzu ba ciwo cututtuka da suke lallabawa wannan kuma akwai girma akwai damun kuma ciwo wanda kake da shi a can baya gagajiya to wannan ne kadai ni amma in ba shi ba wallahi mu taya mu ba mu ga wani abin nan ba a gare ta akwai waɗanda ke yin ritaya da karfin su kuma su zauna ba sa yin wani abu shin a ganin ki me ke kawo haka to wasu masu sauran ƙarhe mu yanzu in ka ɗauka cikin kadar na an sanya akwai wanda da yawa suke nan suna contractualization kuma da yawa akasari kasuwa suke ni nan da kake gani na nima ma kasuwar niki dan abin da ka samu na fansiyon kin baiwa ka ce dan kayi rataya ka zo ka zuba ma ɗiyan ka ido saboda su suna aiki su rika baka a'a mata kenan daga bakin mawaki Nura M Inuwa daga tarayyar Najeriya. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Dr. Isa Yusuf masanin zamantakewar jama'a kuma malami a jami'ar da magaran. ita ritaya kanta ba ma matsala ba ce ba tunda abu ne sananne tuntuni da kowanne ya san bakin iya shekarun su kuma ya san lokacin da ya kamata ya tahi ritaya shi aikin gwamnati ana mashi wani kallo wato shi ma'aikacin gwamnatin kanshi ana mashi wani kallo don ka shi kanshi ma'aikacin gwamnatin yana so ya ci abinci daban eh, da sauran al'umma yana so ya sa kaya daban da sauran al'umma yana so ya shiga gida da daban da sauran al'umma kallon da al'umma suke mishi tana aka ce ma'aikacin gwamnati ne yana da wani yana wani akwai wani kallo da al'umma take mishi kuma shi da kanshi ma yana ma kanshi shi wani kallo musamman ma cewar shi kamar wani hukuma ne eh, kuma ba matsayin shi ba ɗaya da kowa da kowa na uku shi ne kamar aiki ne wanda aka gada da daga nasaru musamman ma rayuwai yadda tsarin aikin yake da rayuwa da yadda ake yinta ta na kamar ta'allaka mutum kamar dole sai yayi rayuwa irin ta nasaru me ya kamata ma'aikacin gwamnati ya yi kafin ritaya tunda kowa san lokacin da ya kamata ya yi ritaya ya kamata a ce ana tsari shekara nan da shekara talatin zaka ta yi ritaya da shekara ashirin akwai wanda suna shekara arba'in suna yin aiki wasu har arba'in da biyar ni ina gani da cewa ita rayuwar kanta tana buƙatar shiri tana buƙatar tsari na musamman ko da bayan rayuwa ma'aikacin gwamnati ya kamata a ce eh, ya yi abin da ake ce ma shi sa ma a kan shi cewa wannan aikin da yake yi ba aiki ba ne na dindindin a lokacin da ya kamata a yi kuma ya yarda da kwakwalwar shi ta yarda da cewa wannan aikin ya kamata a ce Eh, a wani lokaci an tahi an huta. Wacce shawara za a bai wa matan da ke yin ritaya kuma ba tare da sun tanadi zuwanta ba kuma su zauna ba wata sana'a ko wani abin yi hakan nan. Rikicin rayuwar kusan kusan in ce guda ne ko in ce a wani lokaci mata ma sun yi maza mata sun yi maza tunda mata lokacin da aka tayar taya a lokacin da suke buƙatar tsarin rayuwa musamman ma wanda wayanda eh, a wannan lokaci kusan mazajen su eh, ba ba su da rai akasari tunda an kai wani lokaci inda ba kowace wacce take zuwa da taya da mijinta a raye tattaunawar shirin rayuwa ta da Dr. Isa Yusuf ke na masanin zamantakewar jama'a da ke jami'ar da magaran. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare wacce shawara za ku bai wa ma'aikata domin tanadi kafin ritaya ko akwai wasu hanyoyi da za a bi sai mun ji daga gare ku. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman abokiyar aiki Azima Bashir Aminu. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.